sannan <clears throat> a tambaya ta gaba ita ce dangane da sallar idi matsayin sallar idi da kuma irin bukukuwan sallar da ake yi a mahangar shari'a mai malam zai ce dangane da wannan to ita idi ai shari'a ce ita idi da safa ake fita wani fili a je da hantsi tashin hantsi a yi raka a biyu liman zai raka a biyu karatu a fili fatiha da sura in ya idar kuma a saurara ya hudu ba ya tunasar da mutane ya ja hankalinsu a kan musulunci ya kwadaitar da su ya ƙara ƙarfafa musu gwiwa akan da ya ƙa'idojin musulunci to shi kenan an gama sai ce kwaje kuma a yi nishaɗi yau mu akalin mu shurbin ranar ci da sha ne ranar annashuwa ce ran nan an hana yin azumi ma a ciki haramun ne kowa ya kwalliya ya ado a gaggaisa da yan uwa shi kenan amma cakuɗi da maza da mata wannan in an yi azumin ya zama al'ada ba kuma ibada ba duk wani abu na shegantaka da koyon shaye-shaye da za a tafi a je a yi ta shaye-shaye a je a dinga samartaka da 'yan matanci a je cika can a cika can a cika can to wani ya tashi daga kuma azumin ramadan wanda a mazauninsa na ibada ya komo al'ada kuma don bai canja mutum ba bai sa shi kan komai ba duk abin da ka koya a ramadan na da'a riƙe bakinka bin Allah da jajircewa da zage dantse da alheri da rangwame da yin afuwa da hakuri. to so ake kafin ramadan ya ƙare ya zama jiki a gurinka in ramadan ya wuce za ka ci gaba da rayuwa akan wannan abin da ake bukata kenan amma ramadan ya kare ko mutum ya koma yana wani abu bai kyauta ba don daman tun abin an ranar tana gari na wayewa masu itikafi kaga daga nan za su wuce filin idi sannan mala'iku za su dinga ku zo ku yi kallon alfarma wanda ya isa ya zauna muku isarsa shine Allah subhanahu wata'ala za a fito ana ta kabarbari Allahu akbar Allahu akbar tun daga ran da aka ce an gauta ake so a ta kabarbari Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseeran wa subhanallahi bukuratan wa asila haka za a je idin haka za a ci gaba da yi ko ba a nafila a filin idi dan ita ma nafila cin ka je zama za ka yi kabarbari za ka yi ta yi haliman ya zo a yi sallah in an idar da sallar ko ba za a tafi ba za a saurara a dakata liman ya hudu ba ita ce sunna ta annabi alaihi salam in an gama kuma kowa sai tafi a ci abincin da za a ci a sha sa a sa a kwalliya a gaggaisa da yan uwa shi kenan wannan abin da yake nema ma sha'a da san zuciya to nan ba a kansa ake ba a shari'a eh.